الله الرحمن الرحيم لا صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙe igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaiɗanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na uku kuma na ƙarshe a yammacin yau talata da ni sunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Bayan sauraron labarun duniya za mu gabatar muku da shirye-shiryenmu na yau da kullum inda a halin yanzu za mu fara da cikakkun labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusuwanti da farko muhimman kanunsu. Kakakin gwamnatin Iran ta bayyana cewa diflomasiyar Iran ta rusa yunkurin makiya Yahudawan sahayoniya. Ƙungiyar Jihadul Islami ta Falasɗinu ta bayyana zaben sabon babban sakataren ƙungiyar Hezbollah da cewa lamari ne da ke tabbatar da jajircewar 'yan gwagwarmaya da ƙarfin tsayin dakarsu. Hare-haren wuce gona da irin sojojin Yahudawan sahayoniya kan zirin Gaza sun yi sanadiyar shahadar Falasɗinawa 121 tun wayewar garin yau Talata. Yanzu kuma ga cikakkun labarun nan. Kakakin gwamnatin Iran ta bayyana cewa diflomasiyar Iran ta rusa yunkurin makiya Yahudawan sahayoniya. Mai magana da yawun gwamnatin Iran Fatima Mahajirani ta yi Allah wadai da harin da Yahudawan sahayoniya suka kaddamar kan yankin kasar Iran, tare da karawa da cewa waɗannan ayyukan wuce gona da iri na ‘yan sahayoniya. zai ƙara haɗin kan al'ummar Iran. A taron manema labarai da ta gudanar a yau talata, Fatima Mahajarani ta yi ishara da yadda Yahudawan Sahiyoniya suka kai hari kan yankunan ƙasar Iran da kuma ta kuma ƙara da cewa waɗannan ayyukan wuce gona da iri na 'yan Sahiyoniya da suka aikata lamari ne da zai ƙara ƙarfafa haɗin kan al'ummar Iran. mahajirani ta kuma jaddada cewa babban kuskure ne yahudawan sahayuniya suka yi a tunaninsu cewa za su iya yin tasiri wajen janyo giɓi a haɗin kan al'ummar iran da irin waɗannan ayyuka na ta'addanci tana mai jaddada cewa jajircewar dakarun ƙasar iran sun yi yaƙi sosai kuma ko da yaushe a faɗaki suke domin kare manufofi da al'ummar ƙasarsu. Jakadan ƙasar Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewa taimakon Amurka ga haramtacciyar ƙasar Isra'ila ya sanya ta zama ja'ira maras kunya, kuma martanin Iran kanta zai kasance daidai da dokokin ƙasa da ƙasa. jakadan kasar iran kuma wakilinta na dindindin a majalisar ɗinkin duniya amir sa'id irawani a yayin taron kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da aka gudanar a yammacin jiya litinin a birnin new york na amurka ya jaddada cewa iran tana riko da haƙƙinta na mayar da martani kan harin wuce gona da iri da yahudawan sahiyoniya suka kai kan ƙasarta. a lokacin da ya dace kuma martanin iran zai kasance bisa doka kuma ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa ya kuma jaddada cewa amurka da take taimakawa yahudawan sahiyuniya wajen aikata laifuka ta kasance abokiyar tarayyar ta a duk ayyukan wuce gona da iri na rashin kunya da tsageranci irawani ya kara da cewa dakarun tsaron sararin samaniyar kasar iran sun kalubalanci makamai masu linzamin haramtacciyar kasar isra'ila cikin gaggawa tare da dakile mafi yawan makaman gami da dakile barnar da suka soyi sai dai hare-haren wuce gona da irin sun yi sanadiyar shahadar jami'an tsaron kasar iran guda hudu da farar hula guda ɗaya kuma a lokacin kalubalantar wuce gona da irin isra'ila 'yan ta'addan iran na ƙungiyar rundunar adalci da suke samun goyon baya daga wasu ƙasashen waje a lardin sistan baluchistan sun ƙaddamar da hari kan jami'an tsaron iran inda suka yi sanadiyar shahadar jami'an tsaro guda goma Ƙungiyar Jihadul Islami ta Falasɗinu ta bayyana zaben sabon babban sakataren ƙungiyar Hezbollah da cewa lamari ne da ke tabbatar da jajircewar 'yan gwagwarmaya da ƙarfin tsayin dakarsu. Ƙungiyar Jihadul Islami ta Falasɗinu a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce, matsayin da Sheikh Na'im Qasim da ya zame wato a matsayin matsayin zaben Sheikh Na'im Qasim a matsayin babban sakataren ƙungiyar Hezbollah a wannan mataki mai matuƙar mahimmanci yana tabbatar da irin tsayin daka na gwagwarmayar musulunci a ƙasar Labanan da sake dawo da ƙarfin yunƙurinta da tabbatar da girman ikonta ta fuskar abokan gaba da rusa ta'addanci da kuma daƙile shi. a yau talata 29 ga watan oktoban shekara ta 2024 ne ƙungiyar jihadul islami ta falasɗinu ta gabatar da saƙon taya murna da jinjinawarta ga shugaban ga shugabanni da manyan jigogi na ƙungiyar hezbollah da kuma sabon jagoran ƙungiyar sheikh na'im qasim wanda ya gaji jagoran shahidi said hassan nasarullah da ya sadaukar da rayuwarsa a kan hanyar zuwa birnin Kudus domin ƙalubalantar girman kai da tsagerancin Yahudawan sahayoniya. Masu saurare kada ku sha'afa, labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Hare-haren wuce gona da irin sojojin Yahudawan sahayoniya kan Gaza. sun yi sanadiyar shahadan falasinawa 121 tun wayewar garin yau talata majiyoyin lafiya ta falasinu sun bayyana cewa hare-haren sojojin yahudawan sahayoniya sun kai wato hare-haren sojojin mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kai munanan hare-hare kan yankunan falasinawa da suke zirin Gaza inda suka janyo shahadan Falasɗinawa 121 tun daga wayewan garin yau talata kuma 110 daga cikinsu a shiyar arewacin Gaza. Tun farko dai ma'aikatar lafiya ta Falasinu ta sanar da cewa sojojin mamayar haramtacciyar ƙasar Isra'ila sun kashe Falasinawa hudu iyalan gida ɗaya a zirin Gaza. sannan aka kai wasu gawakin shahidai arba'in da ɗaya da wasu da suka jikkata guda ɗari da goma sha uku ya zuwa yanzu adadin waɗanda suka yi shahada a har haren sojojin haramtacce ƙasar isra'ila kan yankunan falasinawa sun kai shahidai dubu arba'in da uku da sittin da ɗaya da kuma waɗanda suka jikkata da yawansu ya kai dubu ɗari da ɗaya da ɗari biyu da ashirin da uku tun daga ranar bakwai ga watan Oktoban bara. Sojojin ƙasar Yemen sun kai hare-hare kan yankin masana'antar gwamnatin mamayar haramtacciyar ƙasar Isra'ila. Rundunar sojin Yemen ta sanar da cewa sojojin saman ƙasar ta sun kai wasu hare-haren soji masu inganci. da jiragen sama marasa matuƙa ciki kan yankin masana'antu na haramtacciyar ƙasar Isra'ila a yankin Askalan da ke kudancin Falasɗinu da aka mamaye. Kakakin rundunar sojin ƙasar Yemen Brigadier General Yahaya Sari ya bayyana a cikin wata sanarwa da aka watsa ta gidan talabijin cewa sojojin Yemen sun kai hare-hare ne da jiragen sama marasa matuƙa ciki kuma sun yi nasarar kaiwa. yadda aka saita su yana mai bayyana cewa aikin ya zo ne a cikin tsari na mataki na biyar na ƙara zafafa da martani da kan laifukan makiya yahudawan sahiyoniya da suke aiwatar da kisan gilla a labanan da gaza har ila yau sojojin yemen sun sake tabbatar da cewa ba za su dakatar da ayyukan soji kan haramtacciyar ƙasar isra'ila ba matuƙar sojojin yahudawan sahiyoniya ba su daina kai hare-haren wuce gona da iri kan falasinawa da ƙasar labanan ba ƙarshen labarun duniyan kenan. sharhin bayan labarin namu zai magana ne kan matakin da gwamnatin sudan ta ɗauka na yin suka ga kalaman ƙasashen yammacin turai dangane da yanayin jin ƙai a ƙasarta da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin gwamnatin sudan ta zargi ƙasashen yammacin duniya da sanya siyasa ayyukan jin ƙai a ƙasarta da kuma ƙoƙarin ɗora zargi kan sojojin sudan da gwamnatin ƙasar da hannu a janyo cikas ga tsarin gudanar da ayyukan jin ƙai a ƙasar ta sudan a cikin sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen sudan ta fitar a makon da ya gabata ta soki sanarwar haɗin gwiwa ta tawagar ƙungiyar ƙasashen yammacin turai ta fitar a ranar 18 ga watan oktoban da muke ciki dangane da halin jin a sudan ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta sudan ta ce sanarwar tana wakiltar misali mafi muni na siyasantar da ayyukan jin ma'aikatar ta kara da cewa sanarwar ta kunshi zargi mai muni kan gwamnatin sudan da dakarun sojojin kasar ba tare da wani dalili ba na zargin sojoji da gwamnatin sudan da yin katsalandan wajen dakila ayyukan jin ƙai ma'aikatar harkokin wajen sudan ta musanta cewa hukumomin gwamnati na gudanar da wani aiki da zai kawo cikas da gangan da zai janyo tsaiko wajen ba da izinin shigar da kayayyakin jin kai da kuma hana tafiye-tafiyen ma'aikatan jin kai zuwa wurare da suke buƙatar isa gare su ma'aikatar harkokin wajen kasar ta sudan ta yi mamakin kiran da kasashen yammacin duniya suka yi na neman barin kungiyoyin da suke gudanar da ayyukansu ba tare da wata alaka da gwamnati ba su gudanar da ayyukansu cikin 'yanci tana mai mayar da martani kan wannan da'awar da cewa babu wani abu makamancin haka da ya taɓa faruwa a tarihin ayyukan jin kai a ƙasar na ƙoƙarin musgunawa ma'aikatan jin kai sai dai idan aniyar su ita ce kawar da ikon gwamnati kamar yadda ya kamata misalin nuna cewa babu gwamnati a sudan don haka za su gudanar da ayyukansu yadda suka ga dama ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar ta sudan ta kuma yi nuni da cewa an fitar da sanarwar ce a daidai lokacin da gwamnatin sudan ta ɗauki ƙarin matakai na sauƙaƙa isar da kayayyakin jin ƙai ta hanyar buɗe filayen jiragen sama na kasalla da dongola da kuma kaduguli lamarin da ya kai yawan filayen tashi da saukan jiragen sama da ke aiki a wannan fannin zuwa filayen jiragen sama guda shida baya ga mashigar ƙasa guda bakwai sai dai sanarwar ta yi shiru kan dukkanin waɗannan abubuwa da gwamnatin sudan ta yi domin sauƙaƙa ayyukan shigo da kayayyakin jin kai inda ta takaita da batun shigar da kayayyakin agaji zuwa buɗe mashiga guda ɗaya tak wanda ya kasance hanyar shigar da makamai da kayan aiki da mayaka 'yan tawayen kasar ke amfani da su wajen cimma munanan manufofinsu na aiwatar da kisan kiyashi kan fararen hula da kuma kakaba bawa al'umma masifar yunwa ma'aikatar harkokin wajen sudan ta jaddada cewa sanarwar tawagar kasashen kungiyar yammacin turai ta kuma yi watsi da mummunan halin da ake ciki a wasu yankunan kasar ta sudan ta hanyar kin aiwatar da alkawuran bayar da taimako daga kasashensu hatta ma idan aka yi la'akari da buɗe mashigar adire da kuma yadda ake fama da yunwa a sansanonin 'yan gudun hijira na sudan da ke kasar chadi wanda ake ganin ita ce babbar ƙasa da ake shigo da kayayyakin agaji ta cikinta har ila yau sanarwar tawagar kasashen yammacin turan ba ta yi nuni da sanarwar birnin jidda ba wacce ta yi magana game da wucewar kayan agaji ta hanyoyin da ake samun ɗauki ba daɗi sakamakon waɗannan dalilai sanarwar haɗin gwiwa da tawagar ƙungiyar ƙasashen yammacin turai suka fitar tana wakiltar misali ne na mafi munin sanya siyasa a fagen ayyukan jin ƙai ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta sudan ta jaddada cewa a ɓangare guda kuma dole ne a yaba da irin taimakon jin kai da ƙasashe 'yan uwa da abokan arziki suke ci gaba da bayarwa ba tare da wata manufa ta siyasa ba a ranar 18 ga wannan wata na oktoba kusan kasashe goma ciki har da birtaniya amurka faransa da jamus sun yi kira ga bangarori biyu da suke rikici da juna a sudan da su tabbatar da cewa taimakon jin kai ya kai ga miliyoyin mutanen da suke buƙatar taimakon gaggawa sannan a ranar 19 ga wannan wata na oktoba da muke ciki gwamnatin sudan ta sanar da cewa filayen tashi da saukan jiragen sama na sudan guda shida da mashigar hanyar ƙasa guda bakwai suna ƙarƙashin hidimar hukumomin da suke aikin jin ƙai majalisar ɗinkin duniya ta ce fiye da rabin al'ummar sudan da suka kai yawan mutane fiye da miliyan 48 wato kimanin mutane miliyan 25 na buƙatar agaji ciki har da mutane miliyan 18 da suke fuskantar matsalar ƙarancin abinci a baya dai hukumar abinci ta duniya ta yi gargaɗin cewa sudan na iya zama mafi girman ƙasa da take fuskantar matsalar yunwa a duniya sakamakon rikicin da ake fama da shi tun tsakiyar watan afrilun shekara ta 2023 ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Talata, 29 ga watan Oktoban shekara ta 2024, wanda ya daidai da 25 ga watan Rabiu Thani na shekara ta 1446 Hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 200 da suka gabata a ranar irin ta yau, wato 29 ga watan Oktoban shekara ta 1922, jam'iyyar fashe ta Benetton Mussolini ta sami nasara a babban zaɓe da aka gudanar a ƙasar italiya musulini dai ya kasance ɗan jarida ne kafin yakin duniya na ɗaya sannan kuma shekara ta 1919 ya kafa jam'iyyar siyasa ta fascism sai kuma a shekara ta 1922 sarkin ƙasar italiya na wannan lokaci ya naɗa shi a matsayin firaministan ƙasar. musulini ya samar da wani tsarin ci gaba na ƙasar italiya na tsawon shekaru sittin. amma yaƙe-yaƙe wanda ya shiga a cikin ƙasashe na afirka da kuma yadda ya shiga yaƙin duniya na biyu inda kasance tare da ɓangaren jamus da kuma murkushe masu adawa da salon mulkin sa a cikin gida da ya ta yi da waɗannan abubuwa sun taru sun sanya dukkanin sharshen nasa sun rushe sannan kuma bayan nasara da aka samu a kansa a yaƙin duniya na biyu sarkin ƙasar italiya na wannan lokaci ya sauke shi daga mukamin sa na firaminista sannan kuma ya kama shi aka gurfanar da shi a gaban kotu a shekara ta 1945 sannan aka yanke masa hukuncin kisa kuma aka zartar da hukuncin ta hanyar harbi da bindiga yana ɗan shekaru 62 a duniya. masu saurare ko kusan cewa shekaru 101 da suka gabata a rana irin ta yau 29 ga watan oktoban shekara ta 1923 kamal ataturk ko kuma mustapha kamal ya zama shugaban ƙasar turkiyya bayan faduwar dolar usmaniya a ƙarshen yakin duniya na ɗaya kafin wannan lokacin da dolar usmaniya ta share shekaru 623 tana iko da ƙasashen musulmi da na larabawa masu yawa shekaru goma sha biyar wanda yana mulki a ƙasar turkiyya mustapha kamal ataturk ya yi ta ƙoƙarin shafe duk wasu alamu na addinin musulunci da kuma mai gurbin su da alamu da al'adu na turawan yamma wannan halin ya ci gaba har zuwa bayan mutuwarsa shekara ta 1938 kashi 99 cikin 100 na mutanen ƙasar turkiya dai musulmi ne sannan kuma ƙasar tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i 780 sannan kuma tana makwabtaka da ƙasashen iran syria iraki armenia kazakhstan bulgaria da kuma girka. masu saurare ko kun san cewa shekaru 68 da suka gabata a rana irin ta yau wato ranar 29 ga watan oktoban shekara ta 1956 yahudawan sahiyuniya suka aikata wani mummunan kisan kiyashi akan falasdinawa waɗanda suke zaune a ƙauyen kafar kasim a wannan rana dai wadda ta zo daidai da ranar da aka fara kai hare-hare da wannan gwamnatin yahudawan sahiyuniya ta yi akan ƙasar masar sojojin gwamnatin yahudawan sahiyunin sun shelanta dokar soji a ƙauyen kafar kasim tare da kashe falasɗinawa maza da mata da ƙananan yara aƙalla 49 wanda ba su je ba su gani ba bisa zalunci tare da jikkata wasu da dama bayan 'yan watanni da faruwa wannan lamari al'ummar falasɗinu suka yi zanga-zangar nuna adawa da kisan gillan da aka yi wa mutane a ƙauyen kafar kasim kuma gwamnatin yahudawan sahiyoniya wadda take mame da kudus ta tilastawa wasu daga cikin yahudawan da suka aikata wannan aika-aika bayyana a gaban kuliya amma duk waɗanda aka samu da laifi a wannan shari'a an yi musu afuwa a shekara ta 1960 ta'addanci da kashe jama'a sun kasance abu mafi saukin aikatawa ga yahudawan sahiyoniya domin mamaye falasɗinu ta'addanci da kisan gilla wanda ake yi wa falasɗinawa bai taimaka wajen tabbatar da zaman lafiya da kuma tabbatar da tsaron gwamnatin yahudawan sahiyuniya ba bilhassali ma irin waɗannan munanan aika na yahudawan sahiyuniya ne suka ƙara tsananin ƙiyayyar falasɗinawa a gare su wanda kuma wannan tushen ƙiyayya ya zama a cikin zukatan falastinawa ta yadda bayan share tsawon shekaru saba'in da shida na kisan gilla da ta'addanci gwagwarmayar falasɗinawa ta shiga wani sabon mataki na yin fito na fito da sojojin yahudawan sahiyuniya kuma sun sanya gwamnatin sahiyuniya din a cikin halin rashin tabbas akan haka ne ma suke huce takaicinsu da hushinsu akan mata da kananan yara a gaza da sauran yankunan falasɗinawa da suka mamaye a yammacin kogin jordan kisan kiyashin da isra'ilawa suke yi wa falasɗinawa ba sabon lamari ba ne ga falasɗinawan da kuma waɗanda suka san tarihi akan haka ne ma 'yan gwagwarmaya suke kafa hujja da cewa farmakin guguwar alaƙasa. bai kai koda kashi ɗaya cikin ɗari na irin ramuwar gayyar da ya kamata falasɗinawa su yi wa yahudawa a kan ayyukan ta'addanci da kisan kiyashi da zalunci da suka shafi tsawon shekaru fiye da 76 suna aikatawa a kan al'ummar falasɗinu ba duniyarmu a yau.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 ƙasarta a ranar Juma'a da daddare wayewar garin Asabar cewa tana da 'yancin kare kanta daga ayyukan ta'addancin Yahudawan Sahayoniya tare da mai da martani mai gauni kan haramtacciyar ƙasar ta Isra'ila gami da tofin allatsi ne da wasu kasashe suka yi da harin na haramtacciyar ƙasar Isra'ila kan Iran da ni sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar Musulunci ta Iran ta fitar da sanarwa game da matakin wuce gona da iri na Yahudawan sahiyoniya kan ƙasarta a ranar Juma'a da daddare wayewar garin Asabar. A cikin sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar Musulunci ta Iran ta fitar ta yi kakkausar suka ga matakin wuce gona da iri da Yahudawan sahiyoniya suka ɗauka na ƙaddamar da hare-hare kan wasu wuraren soji a ƙasarta tare da la'akari la'akari da wannan wuce gona da iri a matsayin keta dokokin ƙasa da ƙasa da kuma yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya musamman ma ka'idar hana barazana ko yin amfani da ƙarfi akan iyakokin yanki da kuma ikon ƙasa na ƙasashe. sanarwar ta kara da cewa kamar yadda hukumomi suka sha nanatawa a jamhuriyar musulunci ta iran cewa iran ta yi imani da cewa bisa la'akari da haƙƙin da take da shi na kare haƙoƙinta kuma kamar yadda yake a cikin doka ta 51 ta yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya tana da haƙƙi kuma wajibi ne ta kare kanta daga ayyukan ta'addanci na waje don haka jamhuriyar musulunci ta iran ta jaddada cewa bisa dogaro da dokar dukkanin karfin kayan aiki da karfafa zukatan al'ummarta wajen kare tsaronta da muhimman manufofinta tare da sanin nauyin da ke kanta na tabbatar da zaman lafiya da tsaro a yankin tana mai tabbatar da haƙƙin ɗaiɗaiku da na gamayya na dukkanin ƙasashen yankin wajen kare zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin har ila yau tana miƙa godiyarta ga dukkanin ƙasashe da suke son zaman lafiya a yankin da kuma wajensa waɗanda suka yi tofin allah tsini da kuma yin tir da matakin wuce gona da iri na haramtacciyar ƙasar isra'ila 'yar mamaya bisa la'akari da yadda suka san mawuyacin halin da ake ciki a halin yanzu jamhuriyar musulunci ta iran ta kara da cewa ko shakka babu ci gaba da gudanar da bakar siyasar mamaya da ta ki haƙƙi ba bisa ka'ida ba da mugan laifukan da yahudawan sahiyoniya suke yi a wannan yanki musamman laifukan da suke aikatawa kan al'ummar falastinu da wuce gona da iri kan ƙasar labanan wanda ke ci gaba da samun cikakken goyon bayan soji da siyasa daga amurka da wasu ƙasashen yammacin duniya su ne manyan dalilai dalilan tashin hankali da rashin tsaro a yankin. A ƙarshe jamhuriyar Musulunci ta Iran tana tunatar da alhakin da ya rataya a wuyan dukkanin ƙasashe mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma ƙasashen da suka rattaba hannu a yarjejeniyar hana aikata kisan kiyashi da kuma hukunta laifukan kisan kiyashi gami da yarjejeniyar Janeba na hudu na shekara ta 1949 su hanzarta ɗaukan matakin gaggawa na gamayya domin tunkarar wannan babban take haƙƙin dokokin ƙasa da ƙasa da yarjejeniya ta majalisar ɗinkin duniya da kuma yarjejeniyar hana kisan ƙare dangi da dokokin jin ƙai na ƙasa da ƙasa wanda a lokaci guda ya zama babban cin zarafi ga zaman lafiya da tsaro na ƙasa da ƙasa tana mai jaddada wajabcin ɗaukan matakin gaggawa daga ƙasashen duniya domin daƙile kisan kiyashi da yaƙi da kuma cin zarafi akan Gaza da Labanan da kuma daƙile ɗabi'ar kunna wutar rundunar yaƙi na yahudawan sahiyoniya a gefe guda kuma wasu ƙasashe sun fara yin tofin alatsi ne da harin wuce gona da iri da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai kan ƙasar iran inda masarautar saudiya ta yi allah wadai da harin masarautar saudiya ta yi tofan allah tsine tare da yin allah wadai da harin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kai wa jamhuriyar musulunci ta iran wanda hakan yana matsayin cin zarafi da keta hurumin kasar ta iran da kuma keta dokokin kasa da kasa masarautar ta saudiya ta jaddada cewa tabbataccen matsayinta shine kin amincewa da ci gaba da ta'azzarar tashe-tashen hankula a yankin gabas ta tsakiya da kuma faɗaɗa rikicin da ke barazana ga tsaro da zaman lafiyar ƙasashe da al'ummomin yankin masarautar ta saudiya ta kuma buƙaci dukkanin ɓangarorin biyu da su yi iyakar ka tsantsan wajen kai zuciya nesa da kuma rage matakan da za su haifar da tashin hankali tare da yin gargaɗin sakamakon ci gaba da rigingimin soja a yankin gami da yin kira ga ƙasashen duniya da ɓangarori masu tasiri da ƙimar faɗa a ji da su yi aiki da nauyin da ya rataye a wuyarsu wajen shawo kan ɓullar tashe-tashen hankula da kawo ƙarshen tashe-tashen tashin hankula a yankin wani mataki da ya zame tamkar mafarki ga gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila shine matsayar da ƙasar jordan ta ɗauka na la'antar harin da ta kai kan ƙasar iran jaridar haramtacciyar ƙasar isra'ila ta bayyana cewa gazawar firaministan gwamnatin mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu ya kai ga yadda ƙasashe suke juyawa haramtacciyar ƙasar isra'ila baya wakilin tashar talabijin ta al'alam ya yi ishara da labarin da aka buga a jaridar yadda'ut a haranot ta haramtacce kasar isra'ila mai taken cewa shekaru talatin da zaman lafiya da kasar jordan mummunan mafarkin isra'ila da kuma martanin da kasar ta jordan ta mayar kan harin da haramtacce kasar isra'ila ta kai kan iran yana mai cewa an buga wannan labari ne a daidai lokacin da ake tunawa da zagayewar ranar rarraba hannu kan yarjejeniyar wadi arab da aka kulla tsakanin jordan da haramtacce kasar isra'ila a shekara ta 1994 marubucin labarin ya ce kashi 80 cikin ɗari na al'ummar jordan sun goyi bayan sulhu a wancan lokacin kuma a yau masu goyon bayan ci gaba da yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin gwamnatin mamayar haramtacce kasar isra'ila da jordan ba su wuce kashi goma cikin ɗari ba wanda hakan ke nufin cewa kashi 90 cikin ɗari na al'ummar jordan suna adawa da yarjejeniyar zaman lafiya da haramtacce kasar isra'ila marubucin labarin ya yi imanin cewa abu mafi mahimmanci a cikin lamarin shine benjamin netanyahu ya bata wannan yarjejeniya ta hanyar barin bin gafir ya keta hurumin masallacin al'akasa wanda ke karkashin kulawar kasar jordan marubucin ya kammala makalarsa da wannan kalma ya isa cikakkiyar hujja a yau kasar jordan ta yi allah wadai da matakin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta ɗauka na kai hari kan jamhuriyar musulunci ta iran kuma wannan shaida ce da ke nuni da cewa benjamin netanyahu ya lalata kyakkyawar alaka har ma da kasashen da suke da cikakkiyar yarjejeniyar zaman lafiya da haramtacciyar kasar isra'ila a nata bangaren kasar malaysia ta bayyana cewa harin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kai wa iran ya saba wa dokokin kasa da kasa a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen kasar malaysia ta fitar ta yi allah wadai daga kausar murya kan wuce gona da irin da yahudawan sahayoniya suka kaddamar kan wasu yankuna na jamhuriyar musulunci ta iran ma'aikatar harkokin wajen malaysia ta bayyana cewa waɗannan hare-hare sun bayyana a fili cewa cin zarafi ne kuma keta dokokin ƙasa da ƙasa kuma raunana matakan zaman lafiyar yankin ne kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta malaysia a cikin sanarwar da ta fitar ta yi kira da a daina tashin hankali cikin gaggawa tare da kawo ƙarshen tashe-tashen hankula. ma'aikatar harkokin wajen malaysia ta jaddada cewa ci gaba da ɗaukar matakai da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ke yi na haifar da mummunar illa ga tsaro da zaman lafiyar yankin gabas ta tsakiya kuma yana ƙara tura yankin zuwa rikici kamar yadda gwamnatin malaysia ta shawarci 'yan ƙasarta da ke zaune a iran da su kwantar da hankalinsu su yi taka tsantsan tare da bin sabbin umarnin da hukumomin yankin suka bayar a nata bangaren masarautar oman ta yi allah wadai da harin zalunci da yahudawan sahayuniya suka kai kan kasar iran masarautar oman ta sanar da yin allah wadai tare da yin tofin allah tsine kan harin wuce gona da iri da yahudawan sahayuniya suka kai kan wasu yankuna na kasar iran a safiyar ranar asabar sanarwar da oman ta fitar ta ce ma'aikatar harkokin wajen kasar oman tana bayyana allah wadai da kakkausar murya kan hare-haren da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kaddamar kan wasu yankunan jamhuriyar musulunci ta iran wanda hakan ya zama cin zarafi ga 'yancin kan iran a fili kuma keta ka'idojin dokokin kasa da kasa da ƙoƙarin ƙara masifar tashe-tashen hankula da suke janyo cikas ga ƙoƙarin kwantar da tarzoma da kuma shawo kan matsalar matsaloli ta hanyar lumana da diflomasiyya. sanarwar ta kara da cewa a yayin da masarautar oman ke yin allah wadai da waɗannan ɗabi'u da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ke ci gaba da yi da suke barazana ga janyo tashin hankali da rashin zaman lafiya a yankin tana mai kira ga ƙasashen duniya da su sake ɗaukan ƙwararan matakai na daƙile wannan ta'addanci da kuma kawo ƙarshen waɗannan munanan laifuka a ƙasashen da suke makwabtaka da yankin sanarwar ta karkare da cewa masarautar oman ta kuma sake sabunta kiranta na wajibcin magance tushe da kuma musabbabin rikice-rikice a yankin ta hanyar kawo ƙarshen mamayar haramtacce ƙasar isra'ila da take yi wa falastinu da ƙasashen larabawa da kuma dakatar da kai hare-hare a zirin gaza kamar yadda dokokin ƙasa da ƙasa suka tanada da ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya da kuma kwamitin sulhu suka bukata da baiwa al'ummar Falasɗinu 'yancin cin gashin kai da kuma kafa ƙasar Falasɗinu mai cin gashin kanta kan iyakokin da aka shata a shekara ta 1967 a ƙarƙashin tsarin samar da ƙasashe biyu kuma bisa ga tsarin da larabawa suka ƙaddamar na wanzar da zaman lafiya don tabbatar da cimma nasarar dawwammamen zaman lafiya ga kowane ɓangare. a cikin wata sanarwa da hedkwatar tsaron sararin samaniyar jamhuriyar musulunci ta iran ta fitar ta sanar da cewa da sanyin safiyar ranar asabar ne gwamnatin yahudawan sahiyoniya ta kai hare-hare kan wasu wuraren soji a birnin tehran kuzistan da ilam inda na'urorin tsarin tsaron sararin samaniyar kasar ta iran ta samu nasarar tunkarar hare-haren tare da tantance iyakantaccen barna da hare-haren suka janyo manazarta Ana ganin cewa harin na yahudawan sahayoniya yana da iyaka kuma mai sauki idan aka kwatanta da harin ɗaukan fansa na alkawarin gaskiya na biyu da iran ta kai kan haramtacciyar ƙasar isra'ila inda ba zai yiwu a kwatanta tsakaninsu ba ta fuskar girma da muhimmanci Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato, a nan ne zamu mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gabansa ku huta lafiya. amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جمع ما صوروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركم ودساك سادوا دوكو أجكم وننشري wanda muke amsa tambayoyi waɗanda kuke turo mana dangane da al'amura da suka shafi aƙida kuma kamar yadda muka sha faɗa lalle tambayoyin da za ku turo ku dinga turo mana tambayoyi da suka shafi aƙidar musulunci gaba ɗaya ta kowane ɓangare kuma ba lalle aƙida ɗin da ta shafi mabiya ahal su kaɗai ba kowace irin abubuwa na aƙida dai ta musulunci za mu bincika mu fito muku da ainihin amsa daidai gwargwado ko da ku wannan ainihin aƙida ɗin ta shafi ash'ariya ne ko kuma ta shafi mu'tazila ne ko ta shafi matuƙar dai aƙida ce da ake magana a kanta da sunan addinin musulunci wani abu ya shige wa mutum shubuha bai san abubuwan yadda suke ba to in ya turo mana da tambaya cikin yarda Allah za mu fito da bincike mu kuma gaya masa mu kuma bayyana masa yadda abubuwan suke bisa yanayin yadda malamai suka bayyana da kuma ma hatta gurin da aka ciro bayanan a cikin littattafai to shirinmu da ya gabata wani bayani ne wanda wani bawan allah mai suna alkantara yi tambaya dangane da aƙida ɗin mabiya A halbeti aƙida ɗinsu ta cewa shi yana nuna kamar mai yasa aƙidan 'yan shi'a ta ginu akan fifita imamu ali alaihi salam a kan sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to a dunkule a wancan lokaci mun ba shi amsa mun kuma fito da dalilin cewa lallai ba wai 'yan shi'a su suka fifita al'amuran ali bin abi talibin alaihi salam ba manzan allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa a tsakanin sahabbai din ya yi wasu abubuwa wani lokacin a baki wato a magance wani lokacin a aikace wani lokacin ma a bisa ishara duk yana nuna wasu abubuwa wanda suke nuna ɗaukaka shi aliyu bin abi talibin ɗin to akwai wani bawan allah da ya yi wani ko da yake shi ma tambaya ya kamata ya aiko to amma bai aiko da tambayar ba sai ta wata kafa dai ya yi bayani a bayanin da ya nuno cewa da allah in an zo shiri na gaba kada a fita daga wannan tambaya din a sake fito da abin domin wancan tambayan mun amsa wancan shirin da ya gabata mun amsa tambayan ne a dunkule a fito da abin yanda yake tare da kuma kawo nassi ma misali in zai iya yiwa daga hadisi wanda yake tabbatar da cewa ga gurin da annabi din ya fifita aliyu bin abi talibin din alaihi salam dangane da sauran sahabbai ya ce in aka yi haka to shine aka yi wa tambayar da shi wancan malamin ya yi adalci domin a fito da abin kamar yadda yake to to ba matsala da wannan ma lokacin da muka amsa wancan tambayar ai mun dan yi ishara da wasu nasosi din ba wai mun faɗi maganganun ba ne kurin haka ba tare da nasi din ba to amma tun da akida ce kamar yadda muke bayani a kai kuma akidan nan na'am mabiya mazhaba ta ta alaihi salam aqidan su ne cewa tabbas bayan manzon Allah sallallahu alaihi a bisa aqidan su tabbas su Ali bin Abi Talibin shine mafi ɗaukaka daga cikin duk sahaban annabi sallallahu alaihi sallam bisa kuma ba wai al'amara ne na saurayi ba a'a suna biyayya ne ga umarnin shi annabi din sallallahu alaihi sallam to tunda yanzu shi wannan bawan Allah ya nemi mu kawo wasu ta hujjoji to aƙidan cewa manzon Allah sallallahu shi ne ma dai ya nasabta aliyu din da hannunsa mai albarka da kuma bakinsa mai albarka ya nasabta shi ba sau ɗaya ba sau biyu ba ya sanya shi ma ya zama halifansa bayansa kuma wannan abin shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shi ne da umarni daga ubangiji subhanahu wataala saboda shi rasulullah mutum ne wanda yake layan teku anil hawa baya furuci na son rai saboda yana ganin aliyu bin abi talibin dan dan uwansa ne ko kuma yana da alaka da shi na jini ga alaka na surukuta sai kurin ya ɗauko shi ya mai da shi wani halifa nasa ko makusanci nasa saboda wannan al'amari kamar inda sarakunan wannan zamani suke haihata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya barranta daga irin waɗannan abubuwan da waɗanda suke mulkin mulukiya suke mai da 'ya'yansu ko jikokinsu ko wasu makusantansu su su zama halifofinsu manzon Allah ya yi wannan ya nausabta Ali ya ɗora Aliyu bin Abi Talibi a kan cewa shi shine halifansa kuma ya yi shi ne da umarnin Ubangiji Subhanahu wata'ala wannan abubuwan sun faru a gurare daban-daban misali mafi girman al'amari da mabiya ahal baita alaihi musallam suke kafa hujja da shi shine abin da ya faru a gadir hum wato gadir wani guri ne wanda yake kusa da juhufa ga wanda suka san al'amura na saudiya ko kuma na hijaz juhufa idan aka baro makatul mukarrama aka kamo hanyar madina akwai wani guri da ake ci masa juhufa wanda yana daga cikin wuraren da ake harami ma lokacin da mutum ya baro madina ya taho to ala'ihal ba zancen al'amura na aikin hajji muke ba to a wannan guri da ake ci masa gadira home din manzo ya yi ba bayan dawowansa daga hajjatul wuda wato hajjin ban kwana a kuma wannan lokacin akwai dukkan wasu manya-manyan sahabbai na shi manzo din sallallahu alaihi wasallama a wannan guri a ciki ne manzo ya magana ya faɗi wata jumla sananniyan jumla yake cewa ayyuhan nas ya ku mutane alastu aula bikum min anfusikum shin ni ban fi ba a wajenku daga kawukanku wato ni ba mafifici ba ne a gare ku dangane da kawukanku kaga duk wanda yake ya fifita annabi ɗin tunda Allah ne ya faɗa annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim kaga in ka ce a'a ba haka bane to ka kafirce kaga dole ka ce na'am to gaba ɗayansu suka ce na'am suka ce bala ya rasulallah tabbas kai ka fi kowa daga cikinmu daga kawukanmu kai ne mafifici akan kawukanmu sai yake cewa to faman kuntu maulahu saboda haka to in haka ne duk wanda ni shugabansa ne fa aliyun maulahu to ga ali shi ma shugabansa ne wannan hadisin ba hadisi ne na son rai ba kaga wannan ya tabbatar da cewa fifita ali ne a nan a fili karara annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi domin lokacin da ya ce faman kuntu maulahu din nan fi saboda haka kenan duk wanda ni shugabansa ne fa'aliyun maulahu saboda haka alimama shugabansa ne wannan duk abin da mutum zai iya fahimta babu wani abu a cikin nan illa cewa ni in kun ɗauke ni shugaba to baya na alima shugabanku ne bayana ali ne shugabanku saboda haka wannan ba wani abu ne wanda yake eh, mutum zai tsaya ma yana wani mujadala a kai ba wannan hadisin ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyoyi daban-daban kuma adadin waɗanda suka rawaito su sun kai mutum ɗari da goma mutane daban-daban ɗari da goma daga cikin sahabbai da kuma aka ce mutane tamanin da hudu daga cikin tabi'in ma sun rawato wannan hadisi ɗin kuma wannan hadisin ya zo a cikin masdari masdari wato maɓuɓɓugan al'amura na ilmomi na musulunci wajen guda 360 duk an rawaito wannan hadisin saboda haka kenan ba wani abu ne wanda yake mutane ba za su iya fahimtar menene ya zo a cikinsa ba akwai littattafai da dama da suka zo da shi kamar ma in ka duba cikin wani littafi alkamin na ibn asir ya ma yi wasu bayanai dangane da wasu abubuwa da suka zo dangane da wani hadisin ma da manzo ya yi zancen cewa a ali bin abi talibin huwa wasi wa khalifati a cikin wani bangare na littafin alkamil na ibn al-asir misali a mujalladi na biyu shafi na 63 wanda mutum zai iya dubawa wannan shi hadisin domin ya tabbatar mana da wancan magana ɗin da manzo ya faɗa a gadira kom cewa man kuntum fa aliyu wallahu wannan hadafin shine kawo abubuwa da suke tabbatar da dalilin wannan aƙida ɗin da mabiya ahalbeti suke kai suke kuma bi na cewa lallai ali bin abi talibin lallai ɗaukaka manzo ya ɗaukaka shi kuma ba manzo ne ya ɗaukaka shi ba Allah ta'ala ne ya ɗaukaka Ali bin Abi Talibin ta hanyar bakin manzo mai albarka ya kuma ɗaukaka shi ba ɗaukaka ce ta son rai ba ta kuma wani kasancewa kusanci ko kuma surukuta ba ne a'a magana ce Allah ta'ala ya sa ta a bakin annabin rahama sallallahu alaihi wasallam saboda haka kenan duk wani abu wanda yake tabbatacce duk abubuwa ne na tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna wannan al'amari kuma ya nuna shi ne a lokacin da ya dawo daga hajjin bankwana wanda saura kaɗan manzo ma ya bar duniya ba a daɗe ba manzo ya bar duniya yi wannan magana na gadir khum ɗin ya ɗaukaka Ali ya kuma nuna shi a matsayin shugaba kuma lalle wannan hadisin na gadir khum kamar yadda muka ce akwai wannan bayani kuma wanda ya mafi fito fili da sunan wasiyi da khalifa a ciki wanda ibn al-asir ya rawaito a cikin littafinsa na al-kamil fit tarikh a ciki yake cewa shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya tara makusantansa waɗannan waɗanda suke makusantansa a farko-farkon wahayi kenan lokacin da Allah ta'ala ya turo masa mala'ika jibril ya kuma sanar da shi ya kuma aiko shi a matsayin manzo lokacin da aya kuma ta daga baya ta sauko masa inda Allah ta'ala yake cewa wa anzir ashiratakal aqrabin Allah yake cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko maka tunatar da makusantanka to tunatar da makusantan nan naka shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tara su ya tara su ana kiran wannan hadisin da hadisu dar a nan lokacin ne manzo yake cewa wane ne wanda zai taimake ni akan wannan al'amari wannan sako na Allah ta'ala da aka tayar da ni a kansa wa zai zama dan uwana kuma ya zama ban masa wasiya ya kuma zama halifa na daga cikinku a cikinku wane ne zai zama a cikin nan aka ce ba wanda ya amsa masa sai ali bin abi talibin a wannan lokacin manzo yake cewa to idan ko haka ne kai yanzu ali kai ne kake cewa kai ne kadai za ka zama ike cewa na'am to sai annabi ya ishara zuwa ga ainihin shi ali din ya kuma yi ishara zuwa ga su mutane ya ce to kun ga wannan ya nuna ali mai talibin ya ce inna haza lallai wannan ahi shine dan uwana wa wanda kuma zan bar masa wasiyata wa khalifati kuma khalifa na fikum a cikin kuku waɗanda kuke a wannan guri gaba ɗayanku to kaga wannan a fili ya nuna tabbas wannan makoran farkon da'awa ga abin da manzo ya yi sannan ga shi kusan ƙarshen da'awa ɗin wato dab da bayan dawowa daga hajjatul wada ga kuma hadisin gadira khum da yake cewa man kuntu maulahu fa aliyu maulahu wannan abun yayi kusa da juna wannan alkamil eh, eh, na ibn al-asir kaga shine ya rawaito wannan shi ma a ciki da wannan ma'ana din da ta zo a cikinsa saboda haka kenan haka ma wannan bayanin na wanda muka yi magana cewa alkamil ya kawo shi to musnad ahmad shi ma ibn hanbal shi ma ya kawo wannan sannan akwai ibn abil hadid shi ma ya kawo wannan a cikin sharhin da yi na nahajul balaga duk waɗannan bayanai ne waɗanda suke suna nan a cikin al'amura rubutattu saboda haka ya na akwai bayanai masu yawa dangane da wannan to saboda lokaci dai ana ɗaga mana hannu za mu tsaya a nan insha Allah amma in Allah ya kai mu a cikin shirinmu na gaba za mu ƙare wannan bayanin da muka ɗauko bi haƙƙi Muhammad Ali Tahirin Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran. Suratu Tin